ba ba shine muka faɗa nan ba nawa nawa ne kika ganin iyayensu suna da kuɗi kuma su zo su rayu cikin talauci ashe ba nawa suke gadon arziki ka ba su shekara ɗaya kuma ka gan sun talauci nawa ne ba su gaji arziki ba kuma suke zama masu kuɗi kai so nawa ka san abubuwa da da ba dan Allah madaukakin sarki bane ya taimaka maka da tuntune an kawo da kai a Najeriya ko a duniyan ma gabaki daya duk yadda kake dukkaninmu da muke zaune a masallacin nan dukkaninmu da muke zaune akwai wanda yake jin aushin mu akwai wanda yake son mu baka isa ba a kafi annabi sallallahu alaihi wasallam zama mutumin kirki to har yau akwai basu jin aushin shi a a tambaya nake ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam zama mutumin kirki sallallahu alaihi wasallam kana tunanin Allah zai so ka kamar yadda Allah murkaki sarki yake son annabin sa sallallahu alaihi wasallam kusancin da annabi yake da da Allah murkaki sarki kana babu wanda zai samu wannan kusancin amma har yau akwai wanda suke jin haushin annabi sallallahu alaihi wasallam tun a lokacin shi akwai wanda suka ji haushin shi har suka yi hunkurin suka kashe shi ko illa tansuru fa kan nasara wallah to dukkaninmu to duk wanda yake jin haushin ka kamar yadda suka ji haushin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fi ka da ya fi ni har suka yi yunkurin su kashe shi Allah ya taimaka mashi ai kai ma akwai wayanda suke jin haushin ka ba su tsaya kan wannan haushin ba daga hasada yake farawa ko hatred da hasada envy shi bai ki ba ya kashe ka to kai kana tunanin kai ne wani wani bodyguard da kake da shi ne ko wani abu naka ne yana shi har bai kashe ka ba wallahi taimakon Allah ne no ne suka yi mitin daddare su kashe ka kai baka sani ba no ne suke tunanin su kawo maka cuta baka sani ba wa yake taimaka maka wajen tsaro in ba Allah murkaki sarki ba ka kiyaye Allah murkaki sarki Allah zai kiyaye ka to kagan baka neman taimakon karbin daga ya shiga jikin ka sai wajen Allah baka neman taimako kada barayi su zo su far maka masu gamuwa da mutane baka neman taimakon kowa wajen kar wannan kaga wani yanzu nan kan kidnapping da ake yi alhamdulillahi mun ji IG ya ce an samu sauki kowa ya bi hanyar Kaduna yanzu na insha Allah muna roƙon Allah Allah ya sa da gaske ne Allah murka kisar ke kawo mana sauki har wani yake faɗa fani da ya ce duk wanda kuwa aka yi kidnapping yanzu na ta police ne za su biya ransom kenan <laughs> tunda IG ya ce the road is free ka san dan Najeriya to Allah murka kisar ke kawo mana saukin al'amari Allah ya taimaka mu shugabanninmu kun gane Allah ya taimaka mu shugabannin mu wannan shine fikiran ka gane to yanzu nan kan kidnapping din nan sai ka gan wani yanzu bai yin tafiya sai ya samu boka ya ce duba mu <laughs> is the road free hanya lafiya duba ce kai in dai kana so ka yi tafiyar nan ka tafi Kaduna nan lafiya to kakka fita sai daidai karfe goma a lokacin za kunna ignition sai ga an da kai ka zama robot kana neman daidai 12 o'clock sai ka kunna ignition saboda boka ya ce haka sai kama hanya ana cewa alhaji akwai ranar ce a wallahi ba komai to wannan kagan an kai ka hanyar shirka to wannan taimakon baka neman shi daga wajen kowa sai Allah murkaki sarki Allah ne zaka nema taimakon shi kai istikharan ka hanyar nan Allah murkaki sarki shin tafiyar nan kai ko yi idan kai wannan kai istikhara gobe kana so ka tafi Kaduna tun yau da dare kai istikhara Ka kaga idan da taimakon Allah kisar ke ma zaɓi idan dama akwai yan kidnapper za su fito daidai lokacin da kai tunanin ka wuce sai ga tayanka ta fashe a hanya kai kana na kana numfa kana kumfan cewa taya ta fashe kana kokarin ka kira wanda ka sai ta a hannun shi ya zage ka kai baka san addu'an da kai ce daddare bane yasa aka takaita maka ka tsaya canja taya inna lillahi na rajiun a lokacin da ka tsaya canja taya sun gama operation <laughs> wato al'awarin Allah fa shi yasa duk komai na duniya kai da in kai imani da Allah kana cikin kwanciyar hankali kun gane sai ka gan ka zo kana ta taya ta fashe ko makaniki ka bata mun lokacin awa biyu kenan da yanzu nan na kai Kaduna da yanzu nan kana cikin hannun kidnappers wannan bata lokacin da aka yi kake kumfan baki wallahi taimakon Allah ne so da yawa hakan yana faruwa amma ba mu sani kuma wani ba za mu taba sani ba sai dai wanda ya imani cewa lalle Allah yana taimaka masa an ka shine shine eh, isti'ana din da za a nema wajen Allah madaukakin sarki malam ya ce.